karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci shashi daga gajeren zango abdullahi isa jama'a barkamar sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci a kasar kenya 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla kenan domin tarwatsa masu zanga-zanga tare da rufe dukkanin hanyoyin da ke isa fadar shugaban kasar yayin da a kasar mauritania kuma a yau alhamis ne ranar karshe ga jami'oyin siyasa a sha'anin da ya shafi yakin zaɓe na shugaban kasar za ku yi cewa kuma a amurka amurkawa na sa ido domin ganin yadda za ta kai a wannan muhawara tsakanin donald trump da joe biden akwai mu labaran wasanni da kuma sharhin jaridu. sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su kamar yadda aka sha kanan labaran duniya musoma da kasar kenya yan sanda a wannan kasa sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla domin tarwatsa masu zanga-zanga tare da rufe dukkanin hanyoyi da ke isa fadar shugaban kasar bayan da a yau alhamis aka ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu biranen kasar duk da cewa shugaban kasar ya ba da kai buri ya hau na janye kudurinsa na karin kuɗin haraji ka misali gare ka a babban birnin kasar kenya nairobi 'yan sanda da sojoji na ci gaba da gudanar da sintiri inda jami'an 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa mutanen da suka fara taruwa a tsakiyar birnin don ci gaba da zanga-zangar likitoci da masu ba da agajin kiwon lafiya sun ce jami'an suna daga cikin waɗanda aka harba wa hayaki mai sa hawayen inda ƙungiyar su ta yi allah wadai da matakin hakanan masu zanga-zangar sun kuma taru a biranen mombasa da kuma kisumu duk da dai hotunan bidiyon su da aka yada a kafar talabijin ya nuna zanga-zangar lumana suka gudanar kimanin mako guda ne dai matasan kenya suka kwashe suna gudanar da zanga-zangar adawa da kudirin shugaban kasar william ruto na ƙara kudin haraji lamarin da ya sanadiyar mutuwan mutane 23 sai dai bayan matsin lambar da shugaba ruto ya sha daga 'yan kasar a jiya laraba ya janye wancan kuduri. A yanzu dai masu zanga-zangar na bukatar shugaba Ruto ya murabus ne daga matsayinsa, kamar da yadda ɗaya daga cikin masu fafutukar siyasa a ƙasar Davis ta fari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A gaishe ka Kamis Sale, wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana yankin nahiyar Afirka a matsayin inda aka fi ko kuma safarar miyagun ƙwayoyi a duniya. Kazalika rahoton ya kuma bayyana yankin a matsayin wurin da ake samun karuwar masu shan miyagun kwayoyi ga rahoton abdulkadir haladu kiyawa rahoton dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka gudanar da bikin ranar yaƙi da sha da kuma safarar miyagun kwayoyi wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware 26 ga watan yunin kowace shekara a cewar rahoton daga shekarar 2019 an kama tan 120 na hodar iblis a nahiyar afirka kawai shugaban ofishin hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyin ta majalisar ɗinkin duniya a nahiyar afirka da ke dakar sheikh usman ture ya ce ko shakka babu afirka ta kasance wani yanki na safarar miyagun ƙwayoyi da ake samarwa a kudancin amurka wanda ke ƙara ta'azzara aikata miyagun laifuka a yankin Babban aikin ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya shine yaƙi da ta'ammali da safarar miyagun ƙwayoyi da laifuffuka tare da ƙarfafawa gwamnatocin ƙasashen Afirka gwiwa kan su ƙara zuba jari a fannin bincike da kuma yin kandagarki daga ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da nufin samun kyakkyawar makoma a nahiyar. a gaishe ka a ƙasar mauritaniya kamar yadda aka ji a kanun labaran duniya a yau alhamis ne ranar ƙarshe ga jami'oyin siyasa a shanin da ya shafi yakin neman zaben shugaban ƙasar da zai gudana ranar 29 ga wannan watan da muke cikin sa alƙaluma na nuni cewa kusan mutane miliyan 1.94 ne suka samu yin rijista a wannan ƙasa da ake kallo a matsayin wacce ta rungumi zaman lafiya a ɓangaren da ya shafi siyasa gabaki ɗaya 'yan takara bakwai ne za su fafata daga cikinsu kuma har da shugaban ƙasar mai ci muhammad ud gazwani wanda ya share kusan kwanaki goma da magoya bayansa inda ya samu shiga lungu da sako na ƙasar a kokarin sa na sake samun goyon bayan mutanen ƙasar murtaniya daga cikin 'yan takara da ake kyautar zaton za su iya kasancewa kalubale ga jam'iyyar shugaban kasar akwai kwararren likita utuma sumare a kasar congo brazzaville wata kungiya mai zaman kanta da kuma ke sa ido kan batutuwa da suka jibanci kare hakkokin bil'adama a wannan kasa tana mai bayyana damuwa ganin ta yadda ake ci gaba da samun karuwar ayyukan cin zarafin bil'adama a wasu alkaluma da wannan kungiya ta fitar tana mai bayyana cewa a maimakon adadin mutane sha uku da aka gano cewa sun fuskanci azabtarwa a farkon shekarar 2023 a daidai lokacin na wannan shekara mutane 122 ne aka gano cewa sun tsinci kansu a wannan yanayi kungiyar mai kula da ayyukan ci gaba da aka sani da cad a kasar ta congo gaban manema labarai tana mai bayyana damuwa da kuma bukatar ganin hukumar kasar sun ɗau matakan da suka dace da nufin kawo ƙarshen waɗannan miyagun ayyuka. Labara ake saurare daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Al'ummomin Isuk Mba da ke karamar hukumar apabuyo a jihar Kwaras Riba, nigeria kenan, kudu maso kudancin kasar na fama da matsalolin tsaro na 'yan tsageru da suka haddabe su. Matsalar dai ta yi sanadiyar jefa al'ummar cikin mawuyacin hali na rashin ruwan sha da kuma hana su gudanar da kamun kifi, sanar da suka dogara. Wakilin da ke yankin Murtala Adamu ya aiko min da wannan rahoto. al'ummar dai na fama da matsalolin da suka hada da rashin ruwan sha makarantu wutar lantarki asibiti da sauransu kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar ya shaida mun. We don't have school, we don't have hospital, we don't have... Ba mu da asibiti, ba mu da makarantu, ba mu da ruwan sha duk sun lalace. Muna fuskantar tashin hankali a nan. Sojoji ne kaɗai ke zuwa su kawo mana ɗauki. Wannan wajen da kake gani, nan ne matattarar tsigiru. Medium Duk da cewa al'ummar yankin sun dogara ne da yin sana'ar kamun kifi, amma sai dai 'yan tsigiru suna ci gaba da addabar su, in ji wannan matar. Ina ɗaya daga cikin mata masu sana'ar kifi a nan garin. Wasu lokutan idan mun zo ba ma samun kifi saboda yadda tsageru suka addabe mu. Sai an kama kifi suke zuwa su karɓi, Saboda haka muna kira zuwa ga hukumomi su taimaka mana. Ɗaya daga cikin matsalolin da yake ciwa al'ummar tuwa ƙwarya shine rashin wutar lantarki na tsawon shekaru. Wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne ga al'ummarmu. ba mu da wutar lantarki a nan musamman da daddare. Yankin karamar hukumar akwabiyo na da iyaka ne da kasar jamhuriyar Kamaru wanda yake da alaka da yankin Bakasi wanda 'yan tsigeru suke addaba. Murtala mu Kalaba, RFI. aka shika murtala adamu wani sakamakon bincike da kungiyar kare hakkokin adama wato amnesty international reshen najeriya yau alhamis ta fitar na bayyana cewa kusan mutane 2,500 ne aka kashe a jihar benue da ke tsakiya maso gabacin kasar kama daga janairun 2023 zuwa fabrairun 2024 a cewar rahoton tsawon shekaru wannan yankin da ke kan iyaka da kasar kamaru ya kasance wani yanki mai tattare da hadari ganin ta yadda aka fuskanci tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma kazalika rahoton na bayyana cewa wannan al'amari ya kawo cikas ga sha'anin da ya shafi samar da cimaka wanda ake kuma ganin cewa hakan ne ya haifar da karancin abinci a wannan ƙasa mai yawan al'umma gwamnatin tarayyar najeriya ta haramta amfani da mazuban abinci da abin da ke da da abin da abin da ake hadawa da robobi ko ledodi kenan a ofishin hukumomi da ma'aikatan gwamnati a faɗin ƙasar duba da illar da suke yi ga muhalli ministan muhallin ƙasar isaac salako wadda ya bayyana hakan ga manema labarai ya ba da bayanai da kuma kira ga jama'a na ganin sun bi umarnin gwamnati masanin muhalli dr musafa karkana ya yi mana tsokaci akan wannan mataki na gwamnatin najeriya lalle wannan mataki na gwamnatin tarayya mataki ne na farko kuma mai muhimmanci domin idan akwai matsala kullum ana so a fara da wani abu idan a hukumance aka daina amfani da irin wayannan abubuwa to ka iya cewa an ɗauki wani mataki wai Allah a ce kashi 20 eh, ko goma cikin 100 na matsalan to abin da ya kamata a yi ba a ce a doka ba a'a ko a faɗa ba a aiki da shi shine ke da muhimmanci kuma a fito da tsare-tsaren yadda za a yi ya zama to a ma'aikatan gwamnatin abin da ka faɗa ya faru ƙasashe da yawa suna ɗaukar matakai na gyaran harkokin da shafi wannan akan muhalli kuma matakai ne hawa hawa hawa kafin a zo a kai ga matsayin da ake so a ce kwata-kwata an hana din waɗansu eh, ƙasashe ba hanawa sai kai tsaye ba amma ana sawa ko dai a biya wasu kuɗaɗe masu tsada wanda mutum zai ji tsoron zai kashin ya kashe wannan kuɗin dan neman leda ya amfani leda ah, ko kuma ya zamanto ya nema bai samu ba kaga dole ka haƙura ka amfani takarda ɗin ko wani abu wanda ke yake iya narkewa ƙasa idan an jefar da shi to ina ganin wannan matakin da in Allah ya taimake mu to gaskiya mataki ne wanda ya kamo kan hanya samun ci gaba insha allahu. Firaministan Jamhuriyar Nijar Muhammad Ali Lamin Zen ya gabatar da shawara na yiwuwar amfani da bututun kasar Chadi domin fitar da man Nijar ɗin zuwa kasuwannin duniya. Wannan da yana zuwa ne bayan da kasar ta kulle bututun manta da ke tsakaninta da Jamhuriyar Benin sama da makonni. Dr. Musa Muhammadu Kallamu masani ne kan lamuran da suka shafi tattalin arziki a Jamhuriyar ta Nijar ya yi tsokaci a kai. duk ini na Allah na kace muku miliyarori ne ga shigowa a Nijar in dai wannan mai yana gudana ana taya da shi to yanzu ka gani an tsaida tanki baya tahiya man nan kuɗi ne suka hana mu duk ini an ka kwana an ka tashi kenan ƙara a jona shi can a hidda musu hakkin su su can mu kuma makudan kuɗin da muke jira su shigo saboda Nijar tana cikin wani yanayi wanda ya kamata ya kamata mu hwara ayyuka ga makarantu na ga hanyoyi ga abubuwa ga sunan dai iri-iri daga jira mutane na tamaha a Nijar ba ta ba da kuɗi muna samu muna da abokan hulɗa muna da waɗanda muke hulɗa da su sun yarda da mu sun san muna da abin arziki in dai ƙasa na da abun saida ba a tsoron a bata bashi ko a bata ta saida ta biya ta san abin da tattaka taka dan shi ta ce to in ba su bari mu da muna ga hasara ƙara a da shi bisa bututun chad ya tai kameru Dr. Musa Muhammadu Kallam kenan masani kan lamuran da suka shafi tattalin arziki a jamhuriyar Nijar. Kusa da Nijar a kasar Mali sojoji da ke rike da madafan ikon kasar a wata sanarwa da suka fitar sun sanar da dakatar da duk wasu ayyukan haƙo zinari zuwa ranar talatin ga watan Satumba na wannan shekara. wannan dai ba shine karo na farko da hukumin kasar ta mali ke dokar irin wannan mataki ba a duk lokutan saukar ruwan sama a kasar ta mali musamman yankunan da ake gudanar da hako da wannan zinari a yan shekaru da suka gabata an sha fama ko kuma fuskantar zabtarewar ƙasa musamman a yankunan da ake gudanar da wannan aiki ba tare ɗaukar wasu matakan kare kai daga hadira ba wasu daga cikin ƙungiyoyi a kasar musamman ƙungiya da ke gwagwarmaya domin inganta rayuwa ma'aikata masu haƙo zinari a ƙauyuka ta yaba da wannan mataki na gwamnati. labaran ake saurari daga sashen hausa na radio faransa international rfi wata sabuwar kwarekwariyar kuri'ar jin ra'ayin jama'a da ake gudanarwa a faransa ta nuna cewa yanzu haka masu ra'ayin rikau ne ke kan gaba wajen samun goyon bayan kasar yayin da ya rage kwanaki uku a kada kuri'ar zaɓe na 'yan majalisar dokokin wannan ƙasa nurado suleiman gare ka Shugaba Emmanuel Macron ya bayar da umarnin gudanar da zaben na gaggawa ne biyo bayan kayan da jam'iyyarsa ta sha a zaben majalisar kungiyar tarayyar Turai EU makonni biyu da suka gabata. To sai dai sakamakon kwarekwarewar kuri'ar jin ra'ayin ta baya bayan nan ya yi hasashen cewa jam'iyyar jagorar 'yan adawa marin le pen wato national rally ta 'yan kishin ƙasa za ta lashe sama da kashi 35 cikin 100 na ƙuri'un da za a kada yayin da masu sassaucin ra'ayi ke biye da samun karbuwar kashi 29 cikin 100 sai kuma gamayyar masu ra'ayin tsaka-tsaki da suke tare da shugaba macron waɗanda ake sa ran za su samu kashi 20 cikin 100 muddin shugaban na faransa da ya sha kayi a zaben zauren majalisar dokokin kasar sai ya nemi kulle yarjejeniya da ɗaya daga cikin jam'iyyun da ke adawa da gwamnatinsa wadda kuma ita ce za ta samar da sabon firaministan da zai yi aiki da shi wani batu da ke ɗaukar hankali kan zaben na faransa kuma shine yadda aka yi hasashen cewa yawan faransawan da za su fita rumfunan zaɓe zai ɗara yadda aka saba gani da adadi mai yawan gaske lamarin da rabon da ga irinsa a faransa tun shekarar 1997 'yan sanda a bolivia sun kama manyan jami'an sojojin kasar biyu kwamandan askarawan kasar janar juan zuniga da shugaban sojojin ruwa juan amez salvado saboda abin da gwamnati ta kira yunkurin juyin mulki ahmed abba gare ka da yammacin laraba ne hafsoshin sojin kasar biyu na rundunar kasa da ruwa suka girke ɗaruruwan sojoji da motocin yaƙi masu sulke a dandalin morilo da ke tsakiyar birnin la paz inda fadar shugaban ƙasa da majalisar dokoki suke. rotonni sun ce ɗaya daga cikin tankunan yakin ya yi ƙoƙarin karya ƙofan shiga fadar shugaban ƙasar al'amari da shugaba louis as ya kira da wani yunƙuri na juyan mulki wanda ya haifar da suka daga wasu ƙasashen duniya da ke cewa karan tsaye ne ga demokradiyya ɗaya daga cikin manyan hafsoshin sojin da aka tsare wang jose Zuniga, kewaye da wasu baradansa takwas ya ce matakin wani yunkuri ne na samar da sahihin demokradiyya a ƙasar ba irin wanda ake amfani da shi yanzu ba inda ya zargi tsirarun mutane da mulkin ƙasar tsawon shekaru talatin zuwa arba'in su kaɗai. Tuni shugaba Luis As ya naɗa sabbin kwamandojin soji domin maye gurbin waɗanda aka kama. A Ahmed Abba. ƙarfi biyar da mintuna sha biyar. kamar yadda muka saba ma wannan karan ba za mu yi kasa a gwiwa ba labaran wasanni tare da kamisali misali a gaishe ka to barka da kokari abdullahi isa kasan ajiya aka kammala wasannin rukuni na gasar europe da wato yuro da ake yi a kasar jamus kuma, mm, kuma kasashe goma sha shida yanzu za a iya cewa sun kai ga matakin yan sha shida daga cikin talatin da biyu da suka fafata a wato ke fafata ma a wannan gasa mm. kasashen da suka samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen yan sha shida dai sun hada da jamus mai masaukin baki mm-hmm. da italiya wacce ita ce ke kara wannan kambi akwai faransa akwai mm-hmm. ingila akwai spain akwai belgium netherlands portugal Portugal, Turkiya, Switzerland, Denmark, Slovakia, Georgia, Slovenia, uh, romania sai kuma austria waɗannan su ne ƙasashe goma sha shida da suka samu nasarar tsallakawa zuwa wannan zagaye kuma idan allah ya mu ranar asabar ne za a haɗu tsaka za a fara buga wasannin zagayen 'yan sha shida a wannan gasa yanda haɗin zai kasance akwai <laughs> switzerland da italiya za su fara buga wasan su sai mhm. kuma akwai jamus da ita denmark da za su ɓarje gumi ingila za ta ɓarje gumi ne da slovakia spain kuma da georgia a faransa da da belgium wani wasa ne mai armashi da ake ganin zai katar matuka ganin kowace tawaga daga cikinsu tana ji da 'yan wasa zaratan 'yan wasa duk da je cewa a wannan karan suna dan fuskantar koma bayan salon wasanninsu portugal ita kuma za ta buga ne da slovenia mhm. romania ta za ta haɗu da wato netherlands sai austria da turkiya mhm. waɗannan su ne yadda wasannin za su mhm. kasance daga ranar asabar kenan na daga ranar asabar to wani abu da ya fi ɗaukan hankali a ita wannan gasa ta euro da ake yi a ƙasar jamus shine mhm. yadda wasu daga cikin manyan 'yan wasan da aka sa ran za su taka rawa gani al'amarin ba haka yake a kansu ba to mu duba cristiano ronaldo da aka gani wannan ne karan shi na shida da yake halarta ita wannan mhm. gasa mhm. kuma a cikin biyar din da ya gabata duka kowace ya saka kwallo to amma sai dai kawo yanzu wasanni uku da ya buga duka na matakin rukuni da kasarsa ta portugal din bai samu nasarar saka kwallo ko ɗaya ba na <laughs> akwai ɗan wasan faransa clear mbappe wanda ake ganin shi ma gwarzo ne a bangaren kwallon kafa yanzu a duniya to sai dai shi ma har yanzu eh, kwalliya ba ta biya mai kuɗin sabulu yadda ya kamata hakan ne ma ya sanya masa hanci ma ai kuma <laughs> hakan ne ma ya sa wani tsohon dan wasan tawagar faransa da ya samu nasarar lashe kofin duniya da ita tawagar faransa emmanuel petit yake bayyana cewa to fa pape baya nuna kwazon da ya kamata a ce yana ɗaya daga cikin zaratan 'yan kwallo a duniyar a yanzu haka mm-hmm. to kasan a ɗayan bangaren ma akwai uh, Jude Bellingham dan wasan tawagar Ingila wanda ke bugawa a Real Madrid mhm. wanda shi ma ake ganin irin rawar da yake takawa a wannan gasa mhm, mhm. ah, ta gomashinsa ya zarta haka to duka dai mafi yawanci 'yan wasan da ake sa ran za su yi wani abu al'amarin ba haka ba akwai Luka Modric dan wasan tawagar wato kungiyar Real Madrid na captain din tawagar ah, Croatia ba Croatia wanda su tuni ma suka yi adabu da wannan gasa eh, kai ma za mu adabu da kai yawwa ta shigo da tilin takardu kamar yadda muka saba ma wannan karan ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba hajiya hawa garba barka da shigowa barka ka <laughs> da ina za mu sumawa to ba da lasa in ce sannu da aiki yawwa A yau cikin sharhin jaridun namu za mu fara ne da duba jaridar Punch da ake wallafa ta a tarayyar Najeriya, hmm. inda ta rawaito wani labari babba da ke cewa. Shugaban ƙasa ya raba wa 'yan ƙasa kuɗi ne? Ina kuwa. <laughs> <laughs> Wato labarin da ta rawaito shine shahararren dan kasuwan nan mai manhajar hada-hadar kasuwanci na Congo. Hmm. Ah, ah, ah, Nick Imudia mhm. to fa ya kashe kansa a gidansa da ke Lagos. Hmm, hmm. Bayan fadowa daga can sama suka ji ya fado rip to fa sai ce gagarinku. Haka dai jaridar ta wallafa. Haka zalika jaridar Nation da ake wallafa ta a can kasar Kenya kuwa ta rawaito labarin da ke cewar wato masu zanga-zanga fa a kasar sun yi tattaki zuwa gidan gwamnatin kasar da ke Kisimu. Bari gyara zama kan faɗi ni ma Gaskiya ka. Inda suka bukaci shugaba mhm. Williams Ruto da ya sauka daga kan karagar mulkin kasar. Dole, dole. Mm. To idan muka leƙa ƙasar Ghana kuwa jaridar Graphic Online ta rawaito labari ne ko in ce ta buga da ke mhm. cewa tsohon shugaban ƙasar John Dramani mm, Mahama mhm. shi kuwa miƙa saƙon godiya ya yi mara ɗimbin adadi mhm. eh, zuwa ga gwamnatin ƙasar koriya ta kudu bayan ƙasar ta yafe bashi da take bin ƙasar ghana na kuɗi masu yawa to kuwa masu biyan bashi ina <laughs> yawa to a gurguje bari mu mhm. duba jaridar mai zimbabwe news da ake wallafa ta a can kasar zimbabwe eh ta rawaito wani ita ma babban labari ne mhm. da ke cewa wato gwamnatin kasar fa ta yi nasarar bankaɗo ko in ce ma kamawa ta yi ta kama wani babban jami'in soji a kasar mhm. biyo bayan wani yunkurin juyin mulki sai dai jaridar ta kara da cewar wato jama'ar kasar da yawansu ya kai akalla miliyan goma sha biyu mhm. sun shiga rudani bayan ganin sojoji ta ko'ina sun bazu cikin gari inda suka zagaya fadar gwamnatin kasar sai dai shugaban kasar louis as mhm. ya sha alwashin tsayawa da kafafuwarsa biyu tare da ganin cewar wato babu wanda ya masa san ko da yaushe <laughs> ikirarin da suke ikirarin da suke zababbu suke kuma ga su masu cika alƙawura ko kuma in ce su kauce wa alƙawuran da suka ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe ba shakka sai dai fatini ya sauke wato ko in ce shugaban rundunar sojin ƙasar inda ya naɗa sabo a nan take to Allah kyauta to amin To jaridar Japan Times ko da ake wallafa ta a ƙasar Japan mhm. ta rawaito labarin da ke cewar wato gwamnatin ƙasar Taiwan fa ta gargaɗe 'yan ƙasar. Mm -hmm. game da kai ziyara zuwa can kasar sin to babu lahi hajji hawa garba ni ma na bukaci ki je ki sha shayi a <laughs> gashe ki haka yake tsanantar matsalar tsaro tare da karancin jami'an tsaro ya sa gwamnatin jihar kogi ta ɗauki matakan ɗaukar mafarauta dubu ɗaya da hamsin domin taimakawa domin taimakawa wurin magance matsalar tsaro da ta yi kamari a wannan jihar ke najeriya bayan samun eh, amincewar majalisar dokokin wannan jiha wakilinmu ismail karatu abdullahi ya haɗa mana wannan rahoto kogi dai jiha ce wadda ta haɗa iyaka da jihohin najeriya tara kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka fi fama da matsalolin tsaro da suka ci suka ƙi cinyewa daga cikin munanan ayyukan ta'addanci da suka faru a jihar a 'yan kwanakin nan shine harin da 'yan ta'adda suka kai tare da garkuwa da ɗalibai a jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar harin da gwamnati ta ce shine ya zaburar da ita isa nur ismail shine mai magana da yawun gwamnan jihar a 'yan kwanakin nan jihar kogi ta tsinci kanta cikin matsanancin matsalar tsaro musamman harin baya-bayan nan da aka kai kan jami'ar kimiyya da fasaha ta jiha wannan lamari ya zaburar da gwamnati wurin ɗaukan matakan da za su inganta tsaro ciki har da ɗauka waɗannan mafarauta waɗanda dama suna daga cikin masu taimakawa tsaro a jihar. Mazauna yankunan da suka fi fama da matsalar tsaro a jihar sun bayyana ra'ayinsu kan wannan mataki. Ismail Umar ya ce. Ai yana da kyau abin da yasa yake da kyau yanzu nan akwai gurin da ba security yara dai suna ta abin da suka gana ma in ka duba gurin federal university nan suna complaining na robbery. Shi Bala Nas ga abin da ya ce. Sojima wallahi kansu ba ka shiga daji na kidnappers ke su suke zuri da sojoji to on tare da vigilante din dan ba mu an wanda kidnappers suka musu vigilante da on tare ma shi na fara kira ba musu ma suna nan da patrol na wa ba da suka fara mun sabo sabo abun ma za samu limit tasha a gari don sabu bayan yara masu fada fada nan yan courses yan waye a sace-sacen nan ne da ko tsarin alabashi ko tashi ko ci gaba da yaka Ƙungiyar Kungiyar ɗaliban jihar ta Kogi wadda ta nuna damuwa kan yadda ake samun hannun matasa a matsalar tsaron jihar. Shugaban kungiyar Gomina Ahmad Kabir ya ce suna goyon bayan wannan mataki domin zai samar da abin yi ga matasa. Uh, a duk lokacin da aka yi maganar matsalar tsaro, akan samu hannun matasan a ciki. Saboda haka, wannan mataki zai zama silar samar musu da aikin yi uh, domin mafi akasarin waɗanda za a ɗauka matasa ne. muna goyon bayan gwamnan jihar kogi akan wannan mataki to koya masana tsaro ke ganin wannan mataki da gwamnatin jihar kogi ke kokarin ɗauka ga abin da Dr. Yahuza Getso ya ce. Ina ganin wani abu ne wanda ya zo a lokacin da ya kamata. To amma ina fatan ba za a yi shi haka gaba gaɗe ba, za a yi amfani da hukumomin tsaro da sahale wasu domin a tantance su waye za a ɗauka. Sannan kuma gwamnatin ta yi tanajin abin da za su iya basu su. Saboda matsaloli da ake fama da su a waɗannan jihohi da ake ta ɗaukar ma'aikata da yawan jihohin ba sa iya biyan su waɗannan 'yan sa kai. Kimanin mafarauta dubu ɗaya da hamsin da za a ɗaukan za su fito ne daga ƙananan hukumomin jihar 21 inda majalisar dokokin jihar ta amince da a ɗauki mutum hamsin daga kowace ƙaramar hukuma kuma su yi aiki tare da jami'an tsaro ismail karatu abdullahi mina arfa hausa amurka ta yi gargadin cewa bayan ficewar dakarunta daga jamhuriyar niger a tsakiyar watan satumba na wannan shekara akwai yiwuwar za a iya fuskantar tarin matsaloli a cikin kasashen yammacin afirka to domin jin yadda masana ke kallon wannan gargadi na amurka umar sani ya tattauna da malam sanusi muhammad masani kan lamuran da suka jibanci tsaro a jamhuriyar ta niger ga kuma yadda hira ta su ta kasance wannan hurci na kwamandodin sojoji na ƙasa amurka ko ma irin hurci da ya kama da haka na duk wasu kwamandodi na ƙasashen da suka yi zama a cikin ƙasashenmu na yankin sahel wanda suke ganin cewa don sun janye daga cikin ƙasashenmu harkar tsaro za ta gurɓace za mu shiga cikin halin kaka nake yi wannan zancen banza ne zance ne wanda bayyana da kai bayyana da kafa duk mutum mai hankali wanda yake nazarin eh, harkar tsaro yake kula da al'amuran da suke zuwa suna zawa game da kwanciyar hankali da tsaro ya san zancen banza ne saboda shekara aru-aru suke cikin wannan yanki suke ikirarin za su kama a yaƙi da ta'addanci a kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya bayan shekara da dama abin da muka gane wannan ikirari da suke ikirari ne na banza harkar ta'addanci da rashin tsaro bayan ƙara ƙamari da lalace da gurɓata ba abin da take. To tukuna ku yaya kuke kallon wannan gargadin kan shi ma? Irin wannan maganganu na banza da ba su da kai ba su da ƙafa kasashen mu sun fasa surararsu. Masu nema su ɓata lokacinsu bisa kan wannan maganganu na cewa don wannan ƙasashen sun bar cikin ƙasashenmu ta'addanci zai ƙara kamari duka wannan zance ne wanda babu mai suraren shi zancen banza ne sun zauna ba mu gaba wadda suka tsinana mana kenan ba wani abu ne da muke ɓata lokaci bisa kan shi mai hudda ma muke yi su je su yi mai hudda su. To kamar shi za a iya cewa daman Amurkar ta yi wani abin a zo a gani ne ta yadda idan ta fice zai zama wani gurbi ko kuma wasu matsaloli ga waɗannan ƙasashen? Ko ƙasa Amurka ko ƙasa Horashi duk ƙasar da ta bar ƙasashenmu banda alheri wannan abin ba abin da zai aihuwa mana. Babu wani abun da suka yi a cikin ƙasashenmu na a zo a gani game da yaƙi da ta'addanci da ta zamna tsaye wanda zai sa a tuna baya banda mummunan tarihi babu abin da suka bari a cikin ƙasashenmu ba su bar mu ba marayu sun bar mu mun haɗa kanmu mun haɗa ƙarhi da ƙarhi a matsayinmu na ƙasashe wanda suke tsaye bisa kahuwansu kuma wanda suke da gurin su shayo kan matsalar da ta dame su ita ce wannan matsala. Eh, to a ƙarshe Malam Sanusi ya yi kamata su waɗannan ƙasashen da ake zance a kai su karɓi wannan gargaɗin da Amurka ta yi. A yau da yadda ake ciki cikin ƙasashenmu na yankin Sahel babu wata ƙasa da take aiki da wata shawara ko wani galgadi ko wani hannunka mai sanda da ƙasar Amurka ko ƙasar Faranshi ko wata ƙasa ta haɗin gwiwar Turai da za ta bata. Tunda an yi walƙiya kowa ya ga kowa duniya yau ta gane ƙasashenmu sun gane da wa'innan mutane ne wanda jamansu da suke ba zama ba ne na su kama mana mai yaƙi da ta'addanci mu shayo kan wannan matsala zama ne na araɓu da shabara a halbukar sana kuma mun gane mun raba kaya da su kuma mun ɗauki hanya mai hudda mu. To Sanusu Muhammad mun gode da wannan dama. marilla a gashe ka 'yan sanda a kenya sun yi amfani da haƙi mai sa kwallawa domin da masu zanga-zanga tare da rufe dukkanin hanyoyi da ke isa fadar shugaban kasar mun ji kuma cewa a kasar murtaniya a yau aka kawo ƙarshen yakin neman zaɓe inda jami'oyin siyasa kowannen su ke ƙoƙarin gani ya samu goyon baya da ya dace a kasar congo brazzaville wata kungiya mai zaman kanta da kuma ke sa ido kan batutuwan da suka jibanci kara hakokin bil'adama a wannan kasa tana mai bayyana damuwa ganin ta yadda ake ci gaba da samun karuwar ayyukan cin zarafin dan adam wani sabon sakamakon bincike da kungiyar kare hakokin bil'adama wato amnesty international ta fitar a nigeria na bayyana cewa a jihar benue da ke tsakiya maso gabacin kasar an kashe mutane kusan 2,500 kama daga janairun 2023 zuwa fabrairun 2024